bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha biyu ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya. Muna cikin karatun littafin Umdatul akam littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce, hadisan da suke da alaƙa da ibadoji. Wato, littafin da ya tattaro hadisan Bukhari da Muslim, wanda su ne mafi ingancin ainihin littattafai bayan alkur'ani mai girma yau za mu tashi hadisi na hamsin da tara bismillahir rahmanir rahim an karɓo daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara musu yadda ya ce sallaitu ma sallallahu alaihi wasallam qabla nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu kafin sallan azhar wa raka'ataini ba'da zuhri wa raka'ataini ba'da hagu ba'da zuhri da kuma raka'a biyu bayan azhar din wa raka'ataini ba'da juma'a da raka'a biyu bayan sallan juma'a wa raka'ataini ba'da maghrib da raka'a biyu bayan magriba wa raka'ataini ba'da isha da raka'a biyu bayan sallan isha'i wato ma'ana din na kiyaye annabi baya wasa da wa'annan nafilfili an gano wannan ko wayannan fili su ake kira rawatib an gano wani ko wato ana kiransu rawatib suna da gayan muhimmanci a ce mutum yana kulawa da su kaga yanzu rakawoyi nawa kenan ka faɗa akwai raka biyu kafin azahar, raka biyu bayan ta raka'a biyu bayan juma'a raka biyu bayan magariba kenan babu raka biyu kafin magariba eh? shi ratib din shi raka biyu kafin magariba bai daga cikin rawatib sannan a biyu bayan isha'i haka goma kenan to amma shi kamar za mu iya cewa takwas ne ko tunda dai wato ranar juma'a babu a biyu babu babu a biyu kafin azahar ko kuma babu a biyu bayan azahar ranar juma'a yana tsayawa matsayin azahar ne ko abin da ya kamata a yi bayan shi shine ake yi bayan sallar juma'a ina ba ta allura to za mu iya cewa nan wajen takwas aka ambata a nan wajen na'am wafi lafazin a cikin wani lafazi fa amma al-maghrib wal isha wal juma'a fa fi baiti eh amma magariba da isha'i wal fajr da asuba wal juma'a da juma'a fa fi baitihi duk a gidan shi yake nafila na kiyaye wannan Manzan Allah yana yin nan ne a cikin gidansa in ji Abdullahi bin Umar wafi lafazin eh a cikin wani lafazi al Umar قال حدثني حدثتني حفصة للي عبد الله بن عمر ياتي حفصة ار uwata ta bani labari أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallan raka'o'i guda biyu masu sauki bayan alfijir ya bullo a gane maimakon ya ce raka'atai ne suke ce sajadatai ne an gane anan wajen an ambaci sujada ana nufin wato raka'a an gane wannan ku? kuma ya nuna kenan raka'o'i guda biyu ne masu sauki ba'a da ma ya bulul alfajar bayan alfijir ya riga ya bullo ake yin sallar ya kasance lokaci ne wanda ba na shiga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a ciki shi abdullahi dan umar radiyallahu anhu kamar yadda kowa ya sani dan uwa ne ga Hafsa biyar Umar radiyallahu anha an gano wannan ko to shi ya kasance yana shiga wajen manzo Allah yana shigowa lokacin da manzo Allah yake yin nafil filin nan an gano wannan ko to sai gashi ya ba mu labarin irin nafil filin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi na rawatib kuma ya samu wannan fa'ida ne saboda annabi yana auren ‘yar uwarsa, to in ya kai ziyara gidan daidai wannan lokaci sai ga annabi yana wa'annan nafilfili din an gano wannan ko kaga mu'amal wato zuwan shi gidan ya sanya ya yi karatu ya fa'idantu da wasu ilimuka wanda da yawa daga cikin mutane wanda ba sa samun shiga gidan ba su samu irin wannan ilimi ba an gani to amma akwai wani lokaci wanda bai san me ake yi ba saboda wannan lokacin ba zai iya shiga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba in ya shigo wajen manzo Allah zai takura ma annabi an gane saboda lokaci ne lokacin hutu lokaci ne wanda ake cire riga a huta an gane mai gida zai iya cire ainihin riga ya bar ƙananan kaya a jikinsa saboda ya ainihin sha iska saboda zafin rana a lokacin abdullahi dan umar saboda kasancewan shi ɗalibi ne mai hankali mai basira mai hangen nesa ko baya so ya takura wa manzo sallallahu alaihi wasallam baya afkowa daidai wannan lokacin an gane to kenan ya kamata ko da kana shiga gidan mutum kuma an baka damar shiga wannan gida saboda shari'a ta baka dama to ka ringa duba lokacin da ya cancanta da ba za ka takura mashi wannan mai gida ba akwai lokacin da mai gidan ke so ya huta to kuma kuma irin yanayin shigan da zai yi kai kanka ba za ka so ka ganshi a cikin irin wannan shiga din ba kaga a daidai wannan lokaci baya halarta ka shigo sai ka ɗaga mishi kafa to irin wannan zai ringa farin ciki da zuwanka amma da ya san kowane lokaci kake afkowa da lokacin da kake so ya afko da lokacin da baka so to sai ga da lokacin da baya so sai ga tun daga nan wajen ya kyamace ka yana jin kai sallama zai kika to Abdullahi dan Umar yana daga cikin samari ko kuma ainihin yara masu hangen nesa wanda yana ce mana manzo sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini kafifataini ya kasance yana sallah rakawoyi guda biyu masu sauki ba da ma ya fajar bayan alfijir ya fito wa kanan sa'a la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi fiha ya kasance lokaci ban shiga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a wayannan lokuta an gane wannan ko to kaga wannan hadisi ya nuna mana shar'antuwan yin nafil fili rawatib raka'a bi kafin azhar raka'a bi bayan ta raka'a bi bayan sallar juma'a raka'a biyu bayan sallar magariba raka'a biyu bayan sallar isha'i da kuma raka'a biyu masu sauki kafin sallar asuba an gane ku a cikin wayannan rawatib din gaba daya wanda yafi daraja shine rakibatu na rawatib na ainihin juma'a an gane wannan ku a na juma'a da na magariba da na isha'i da na asuba duk wayannan rawatib din gaba daya manzon Allah yana yin su ne a gida an gane ku yana yin rawatib na juma'a a gida yake yi na magariba a gida yake yi na isha'i a gida yake yi na sallar asuba rakatai fajar a ina yake yi duk a gida kafin ya zo masallaci yake yin wayannan abubuwa amma kuma su ratibatu zuhur wannan hadisi yayi shiru daga bayanin a ina ake yi ko an faɗa kaga ba a faɗi na ainihin azahar ba an faɗi magariba da isha'i da asuba da juma'a amma na azahar fa a ina ake yi to yanzu tunda ba a faɗa ba Abdullahi bin Umar bai gaya mana ba to wani amsa zamu bayar shi na azhar a ina za a yi ko zamu iya cewa a ko ina za a iya yi an gane to amsar da zamu bayar shine kowanne irin nafila fili-fili. an gane ko abin da yafi dacewa ga nafila shine mutum yayi a gida banda irin su tahiyatul masjid wanda dama shi wannan gaisuwa ne na masallaci in mutum ya shigo masallaci shine zai yi an gano wannan ko to ya zo cikin sahih muslim daga Aisha radiyallahu anha tana cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatan wannan nafila a gidansa nafilan hazar an gane ku annabi yana yi a gida an karbo daga zair bin sabir shi ma yana cewa lallai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu salatul mar'i wa fi lafazin khairu salatul mar'i fi baitihi illa maktuba fiyayyen sallan mutum shine yayi a cikin gidansa ko a cikin ɗakin sa sai dai sallan farilla kawai an gano wannan ko wannan shi ya cancanta dai kayi shi a ina kayi shi a cikin masallaci an gano wannan ai to saboda haka Abdullahi bin Umar ya samu wannan falala din yana shigowa lokacin da manzan Allah yake yin ibada sai dai kamar yadda muka ce Abdullahi mutum ne mai ladabi baya shiga a cikin lokacin da bai dace a shigo wajen a shigo ma annabi ba kuma shi yayi haka ne don koyi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya kamata gari a mu zaman to ma muna tabbaka irin wannan duk abin da sunna ta faɗa mu yi kokarin mu ninga tabbaka shi daga cikin wannan kanin miji wan miji ne ko kaninsa ne ko dan uwansa ne wato kada ya ringa shiga ainihin ɗakin ainihin ɗan uwansa ba tare da ɗan uwan yana nan ba wannan zai ƙara kawo danƙon zumunci tsakanin ka da shi amma kasancewan kanin kawai kana shigowa duk sanda ga dama ka zo ka baje kolin kila ma ka yi bacci a cikin ɗakin ga ka balagagge misali idan an yi magana sai ka nuna cewa ai ba a son ka gidan me za ka ci da wannan matan wani matsayi ta ce da shi kaga duk wannan gaba ɗaya kuskure ne tunda dai shari'a ta riga ta faɗa maganin cewa mai zan ci da wannan mata bai taso ba maganin cewa na fi ƙarfin wannan mata in ka fi ƙarfin matan ka fi ƙarfin shaidan? Shaidan na iya tasiri ya ƙawata ma wannan mata da karena kana ganin matan ba kowa bace a wajenka sai shaidan ya maka tasiri ya shiga zuciyarka ya zayyana maka saban Allah sai ga wannan mata da karena sai ga ka faɗa mata ina fatan gane wannan saka da kanin miji da dan uwan miji da abokin miji baya halarta su ringa shiga gida miji baya nan to duk irin wayannan idan mutum kana kiyaye mai irin wannan za a ƙara samun danƙon zumunci tsakanin da shi an gano wannan abdullahi bin umar ya kiyaye wayannan lokuta wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cikin alkur'ani ya ayyuhal ladzina amanu liyasta'zinkum ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul hulma minkum salasa ya kuwa da imani wato bayanku wanda hannun damanku ya mallaka su ringa neman izininku za su shigo gidanku da kuma wa'annan wanda ba su kai matsayin yin mafarki ba ‘ya'yanku da ba su kai matsayin yin mafarki ba su ma su ringa neman izininku so uku su ringa neman izini so nawa su ringa neman izini so uku sai na farko ya ce min ƙabali salatul fajr wahina ta da'una siyabakum min az-zahira wa bada ba'di isha na farko kafin sallar asuba in mutum zai shigo gidanka kowane ne kafin sallar asuba ya kamata ya nemi izini idan ka ba shi izini ya shigo ya shigo in kai shiru ya koma an gano wani ko domin lokacin kafin sallar asuba din nan lokaci ne wanda mutum ke ainihin walawa a lokacin nan kila ya sa ainihin kananan kaya a jikinsa baya son ka ganshi a cikin wannan yanayi din wahina tad'una siyaba kumina zahira da lokacin da kuke ajiye tufafinku saboda zafin rana garjin rana lokacin da ake tsananin zafin rana ka cire kayanka kana hutawa a cikin daki sai wani ya afko maka ga ya takura ma na ba gane wannan kamar karfe nawa kenan za mu ce irin kamar a dubbar irin sha biyu din nan da wani abu irin su har zuwa irin sallan kusa da azahar duk irin wayannan lokuta kai duk lokacin da rana ma yayi zafi kaga mutum yana cikin gida yana hutawa to lokacin nan kada ka kawo mai ziyara daidai wannan lokaci za ka takura masa wa min da salatu isha sannan bayan sallar isha mutum ya ci abinci yana so ya huta yana so ya kaza to duk wa'annan gaba daya a kiyaye kada a afkowa mutane sai Allah ya ce menene salasu auratin lakum ha al'aura ne guda uku a gare ku wa'annan mutane sukan huta sukan wala daidai wannan lokaci kada ku zo musu a daidai wannan lokaci to kaga abdullahi bin umar kasancewa ya yi karatu ya yi amfani da wannan to da wannan kenan ya kamata mu ringa karantar da 'ya'yanmu ya kamata mu karantar da 'yan uwanmu idan malamai suka boye ilimi to su za su fi kowa shan wahala sun boye ma 'yan uwansu ilimi sun boye ma 'ya'yansu ilimi to yaran za su ringa aikata wasu abubuwa sun dauka daidai ne alhali kuskure ne amma in ka bayyana musu da ilimi sun san idan ka ƙi yadda su shigo sun san ba laifi kai ba sun san cewa kaza sun san kaza misali to mafi yawan matsalolin da muke fuskanta shine ko da kana so ka karanta din su kuma ɗan uwan ba so suke karatun ba sai ka ga ɗan uwa ya afko ma lokacin da ba a afkowa ko ɗan uwa ya shigo gidanka suna ta fira da iyalinka shi ya ɗauka daidai yayi babu kowa a cikin wannan ɗaki daga shi sai matarka dole ne ka ji kaikayi a ranka in dai kai namiji ne mai kishi to idan kuma ka tanka ka yanke zumunci na har abada saboda ba su da karatun gano wannan abin an fahimci wannan ko to ga wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin rawati to har ila yau akwai hadisi irin wannan wanda Imam Musulmi ya ruwaito wanda Abdullahi bin Umar yake cewa na haddace daga annabi hafistu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ashara raka'at na haddace daga manzo sallallahu alaihi wasallam goma sai ce raka'ataini qabla zuhur, wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi raka'a bi kafin azhar raka'a bi bayan ta raka'a bi bayan magriba a gidansa da yake yi wa raka'ataini ba'da al-isha fi da raka'a bi bayan isha'i a gidansa duk wayannan wa raka'ataini qabla subhi da raka'a bi kafin sallar asuba shi ma duk haka muttafaqun alai a cikin wata ruwaya nasu na bukhari da muslim wa raka'ataini ba'da al-juma'a fi baiti ma raka'a bi bayan juma'a a cikin gidansa me yasa yake raka'a bi bayan juma'a a gidansa yana yin haka ne saboda ainihin annabi ya hana a haɗa wata sallah da wata sallah idan ana idar da sallar juma'a sai mutum ya yi nafila wato gama garin mutane ko jahilai za su dauka sallar juma'a raka a hudu ne ina ba gane za su akwai raka a hudu ana yin raka a biyu a yi sallama sannan raka a biyu a yi sallama raka'a biyu a yi sallama tare da liman raka'a biyu kai kuma ka kawo kai da kanka wannan shi ne sallan juma'a a hudu ne sai jahilai su mai da juma'a raka'a hudu to sai shari'a ka ce idan kai sallan juma'a ka tafi gida ka yi raka'a biyu bayan juma'a din domin kada a sadar da sallah da sallah wasu malamai suna ganin bayan sallan juma'a din kana iya fita in ka fita waje kai harkoki sai muka shiga masallaci kai sallan ka kaga ana wajen kowa ya san ka riga ka rarrabe wancan daban wannan daban Allahu a'lam sannan an karbo daga Aisha har ila yau shi ma a cikin hadisin da Bukhari ya ruwaito cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla zuhur wa rak'atayn qabla al-gada manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin raka'a hudu kafin azhar da raka'a biyu kafin sallar asuba to can baya raka'a nawa ake kafin azhar ba raka'a biyu ba abdullahi bin umar ya kiyaye annabi na raka bi kafin azhar to ga ruwaya ta aisha wanda tana lizimta manzo Allah mata shi ce tana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kana la dau arba'an qabla zuhur. ya kasance baya barin raka'a hudu kafin azhar da raka'a bi kafin sallar asuba to yanzu yaya zamu yi mujamma a wannan eh? ya zamu yi a wani waje an ce yana raka'a biyu a wani waje an ce baya barin raka'a hudu sannan an karɓo daga aisha radiyallahu anha take cewa lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kasancewa akan wani abu na nafilfili wanda yake tsananin kulawa da shi yana tsananin gewayawa zuwa gare shi baya wasa da shi kamar rak'atay al-fajr kenan a cikin wayannan rawatib din wanne ne yafi daraja gaba daya an ce rak'atay al-fajr annabi yana cewa raka'atul fajr khairu min ad wa ma fiha an gane ai to kaga wannan kenan sannan akwai hadisin da aka karbo daga ummu habiba ummul mu'minin radiyallahu anha take cewa na ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallasna tay asharata raka'a fi yawmin wa layla buniya lahu bayta buniya lahu bihinna baytu fil janna duk wanda yayi sallah raka'a goma sha biyu a cikin yini da dare ah, za a gina mai ainihin ɗaki a cikin aljanna wannan hadisi imam muslim ya ruwaito kama can wajen abdullahi bin umar raka nawa ya kiyaye ya kiyaye raka a goma ya ce hafistu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ashara raka'at shi abinda ya kiyaye kenan to kuma ummul mu'minina a ummu habiba radiyallahu anha take cewa ta ji annabi da bakinsa mai albarka yana cewa man sallasa na ta yi asharata raka'a duk wanda ya salla raka'a goma sha biyu fi yaumin walaila buniya lahu bihin na baitun fil za a gina mai daki a cikin aljanna saboda wannan abin da ya yayi rawahu muslim a cikin wata ruwaya ta dawu'an na nafila wato sallah ne wanda shi yasa kanshi ba wai sallah na farilla ba ga turmuzi ya karbo misalin shi ya kara arba'an qabla zuhur wa raka'atayn ba'daha kaga wannan arba qabla zuhur wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha wa qabala salatul fajr shi ya zama nawa shi ya zama sha biyu shi Abdullahi bin Umar abinda ya haddace raka'a biyu kafin azhar ita kuma ummu habiba ta ga annabi na raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan ta raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha'i raka'a biyu bayan asuba kaga anan an samu wani ƙarin ilimi wanda da mun tsaya kan hadisin Abdullahi bin Umar kawai da mun san wani ilimi amma wani ilimi ya kubuce mana sannan a wata ruwaya wanda malamai biyan suka ruwaito cewa man hafaza ala arba'in qabla zuhur wa arba'in ba'da haramahu Allah ta'ala ala nar duk wanda ya kiyaye raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu bayan ta Allah ya haramta mai wuta yanzu ya zama nawa kenan ya zama sha hudu raka'a hudu kafin azahar raka'a hudu bayanta an gano wannan ko to kenan da wannan yaya za mu yi mai jam'i wa'annan kowa ya ruwaito abin da ya gani ne abdullahi bin umar ya ruwaito abin da ya gani ita kuma umar habiba da aisha su masu ruwaito abin da suka gani sai mai jam'i wani lokaci annabi yakan yi wancan wani lokaci kuma yi wanne ya yi wannan wancan bai kore wancan ba saka da wannan hadisin wato rawatib wato da muka tattaro wayannan hadisin za mu gane akwai a rakawai goma sha shida kenan go, ko ba ba? daga goma sha shida akwai hudu daga cikin kafin azahar hudu bayanta sannan akwai raka abi bayan magariba akwai raka abi bayan ishayi akwai raka abi kafin asuba akwai raka abi bayan sallan juma'a to a cikin hadisin zamu ga yadda manzo Allah ya kwadaitar akan kiyaye wannan rawatib din an gano wannan ko to rawatib na magariba da isha'i da asuba da juma'a abin da yafi dacewa kamar yadda muka yi bayani wato shine a yi su a cikin gida saboda gashi Aisha radiyallahu anha ta ce annabi ya kasance yana sallar azhar raka hudu a cikin gida sannan ya fito ya zo ya salla ga mutane sannan kuma ya koma zuwa gida sai ya yi sallar raka a biyu kafin mai Hmm? yana sallah kafin azahar sai ya sallah raka a hudu kafin azahar sai zo ya yi sallah ga mutane a gida zai yi sannan sai zo ya yi sallah ga mutane a masallaci sannan sai kuma ya zo ya raka a biyu an gane? kaga a cikin shi kenan tuwayen nan rawatib din abin da ya fi dacewa daga gare ta wato gara a yi su a cikin gida mu duba darajar masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya san matsayin sallah ana ninnin kalada in mutum ya yi sallah a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ana ninnin kalada ninkin ba ninkin amma kuma nafila wanda muka ambata rawatib din nan a ina fi dacewa a yi a masallacin ko a gida kaga a gida to wannan me yake nuna mana yanzu in mutum zai wannan ratib din a masallacin annabi yayi da wanda ya ratib a gida wanda ya fi lada annabi ya gaya mana fiyayyen sallan mutum shi ya yayi a gida sai dai sallan farilla sallan farilla ne in kai a masallacin manzo ya ninninka lada akan in kai a wasu masallatai din an gano wannan ko manzo Allah ya yi wannan bayani to a guda biyun nan masu sauki wato manzo Allah yana yin su Aisha tana cewa manzo Allah yana karanta su wato da wato da sauki baya tsawaitawa har nakan ce shin ya karanta ma fatiha ko bai karanta ba a cikin su to manzo sallallahu alaihi wasallam baya barin wayannan wannan rakatul fajr hadaran wala safaran a zaman gida ko a ina ko a tafiya amma sauran rawatib din fa manzo Allah baya yin sa cikin tafiya yana da kyau a fahimci wannan rawatib din kakaf gaba daya manzo sallallahu alaihi wasallam baya yin cikin tafiya a cikin rawatib din wanda yake yi cikin tafiya kawai rakatul fajr yake yi yana yi a zaman gida kuma yana yi a tafiya amma sauran na filfili wa'anda ba rawatib ba annabi yana yin su a cikin tafiya an gani kasancewar tafiya wato wani yanki ne na azaba ana so duk wani abu na sauki a sauke wa mutum kaga sallah mai raka'a hudu an mai da shi raka'a biyu ko saboda a sauke ma to su ma sauran na filfili rawatib an sauke ma a cikin tafiya amma raka'atul fajr mutum zai yi a cikin tafiya to saboda haka a cikin tafiya manzo Allah yana yin nafilfili wanda ba rawatib ba kamar annabi yana sallan wutiri a cikin tafiya yana qiyamul layl cikin tafiya yana sallan duha yana sallan istikara yana sallan nafilfili kai sai akwai annawafilul mutlaka nafilfili wanda suke da saki ba kaidi yana yin su hatta in yana cikin hutu an gano ne ko abinda ba a nakalto ba annabi ya sallace su su ne wa'annan ba masu bin salloli an gane in a cikin tafiya ko ɗan mutum ya yi ƙasaru to din da rawati ba masu bin sallolin da ake wa ƙasaru ba a kiyaye manzan Allah yana yin su ba an gane wannan ko to saboda haka amma manzan Allah yakan yi wanda suke abin kaga ƙasaru an takaita shi to nafila kafin su ba kafin azahar bayan azahar cikin tafiya to su ma su suka fi cancanta a sassauta su an gano wannan ko shi abdullahi bin umar yakan ce law kuntu musabbihan la atmamtu da har zan yi nawafil rawatib din nan da na cika sallah in har zan yi nawafil rawatib an gane ko to zan in dai tafiya zan yi mai ba zan yi kasaru ba amma tunda shari'a ya sauke mu kasaru ashe sallolin da suke da alaka da kasaru su ma mai sai a sauke su an gane wannan ko to kaga wannan yana da matsar muhimmanci a fahimce su cewa manzo sallallahu alaihi wasallam rawatib ne baya yi amma a cikin tafiya yana yin wuturi yana yin abin da ya kama da wannan to idan ya kasance nafila irin nafila ne mutlak an tambi imamu ahmad cewa ya imamu ahmad ke cewa arju Allah ya kuna bi ba'as arju Allah ya kuna bi tadawwi ina fata kada a samu wani ba wani laifi game da wannan tadawwi an gane wannan ko so daga wannan nafila na rawati yana da wasu irin falala masu yawa daga ciki yana akwai ƙarin kyakkyawan aiki mutum na ƙara samun lada sannan yana kankarewa mutane kurakurai sannan yana daga mutum da daraja wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin wafila ta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafila har sai na ƙara san shi an gane yayi sannan kuma yana yin faci wato abin da ya barke a cikin sallan farilla shi wannan rawatib yana yin facinsa. in ya kamata ka samu daraja 27 sai ka samu matsaloli a cikin sallan ka na farilla sai kai wa'annan rawatib za su zama to kaman tufafi ne wanda ya yage sai a zo a yi faci a gyara an gano wannan ko a saboda haka yake da kyau ɗan uwa kada a yi wasa da irin wa'annan na filoli a kiyaye su domin suna da gayan muhimmanci ba abun wasa ne misali Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon kiyaye wa'annan nafilfili na'am an karbo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce wato annabi bai taɓa kasancewa akan wani abu na nafilfili wanda yafi tsananin kulawa da shi ba kamar ka sai fajar kenan zaka tambaye ka cikin rawatib wanne yafi daraja me zaka ce daga al alfajar wa fi lafazin li muslim daga al fajar ya fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin duniya Allahu a'lam wala wanda zai kasance zai iya yin raka'a biyu kafin azhar eh amma bayan an idan da sallah a gaba da shi kawai zai tashi a ne ba zai aiwatar da wannan ba eh rawatib din mutum yayi abin da yake iyawa amma mutum zai iya yin duka zai fi kyau an fi so ɗin da mutum ya kiyaye dukan su gaba ɗaya. an gane wannan ku na'am to da mun samu kusa a salloli na kan sallar mutum zai an samu mutum da ya raka abi amma sauran na wakil da idan mutum ya ga ya natsa bai taso san zai iya yi a halin tafiya akwai laifi a sauran na filfilo ne na rawatib a cikin tafiya tun da manzon Allah bai ba kai ma ka bar su kaga Abdullahi bin Umar ya ce lo kuntu musabbihan la atmamtu da na kasance zan iya yin wa'annan nafilfili in dai zan yi wannan nafilfili rawatib din nan to wallahi zan cika sallah kaga ya nuna kenan kada ka yi ya dan kiyamaci kar mutum ya zo ya ce zai nafila wannan in kana neman lada ne baka fi manzo Allah neman lada ba an gane ya fi kowa son nafilfili amma tun ga manzo Allah ya bar su to kai ma ka bar su eh Allahu a'lam na'am lokaci raka biyu mm. eh, kafin azar la'asar eh biyu kafin la'asar shi la'asar na da ratib ba rawatib a la'asar kafin la'asar bayan la'asar ba a yi sai da shi na nafila na kafin la'asar ba ba ne shi eh bai daga cikin wanda aka ambata eh akwai wannan eh su ne da hukumar mai hudu kafin azar eh mutum shi ma zai dinga eh, ya dinga canzawa wani lokaci ya yi biyu wani lokaci ya yi hudu imam ahmad yana da wata ka'ida cewa abinda manzan Allah ya yi su daban-daban abinda yake sunna ka yi su daban-daban kar ka tsaya ka ɗauki ɗaya ka nace a kan shi ka ce kai kullum za ka dinga raka hudu hudu hudu har abada a manzan Allah wani lokaci ya yi biyu wani lokaci ya yi hudu to kuma ya ce sallu kamar aitu muni usalli ko ku yi sallah kamar da wani ina sallah to wani lokaci ka yi biyu wani lokaci ka yi hudu dan kai koyi da annabi irin kamar su du'aul istifta annabi yayi su kala kala to kada ka tsaya kan guda daya wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wancan nau'i nau'i na na ainihin tahiya wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wancan duk ire iren su ka dinga caccanzawa shine sunna din eh insha Allah shikenan insha Allah to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk